Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم you ma sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musanci ta iran mushtaba adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce ta biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da mu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin na wannan lokacin su ne shirin nan na kokon daga nan kuma sai labarin duniya da dumi su sai kuma labaran wasanni sannan kuma mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniyawa To da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya. Yanzu sai a gya zama domin ji shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau litinin 22 ga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma ga watan rajab na shekara ta 1442 hijirar kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru goma sha biyar da suka gabata rana irin ta yau wato 22 ga watan fabrairun shekara ta 2006 wasu bama-bamai suka tashi kuma suka lalata ginin hubbaran imam ali alhadi da kuma ɗansa imam hassan al-askari alaihi salam da suke birnin samin ra na ƙasar iraki manufartar da waɗannan bama-bamai a wannan wuri wanda mabiya mazhabar ahlul bait alaihi salam suke girmamawa shine haifar da fitina a tsakanin musulmi a ƙasar ta iraki a lokacin da aka kai wannan hari da amurkawa ne suke iko da garin na ra limaman guda biyu dai dukkaninsu jikokin manzan allah ne tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da alayansa a tsarkaka kuma abin girmamawa ga dukkanin musulmi sannan kuma su ne limamai na goma da kuma na goma sha ɗaya na masabar ahlul bait wato imamiyya sai dai bayan tashin waɗannan bama-bamai malaman mabiya masabar shi'a a ƙasar iraki sun hana mabiyansu shiga duk wata rigima da kowa musamman ma 'yan uwansu musulmi ahlul sunna wanda hakan ya hana ƙasar iraki wadda galibin mutanen ƙasar mabiya masabar shi'a ne shiga cikin fitintunu na addini kamar yadda aka yi nufin haddasawa ta hanyar kai waɗannan hare-hare. masu saurare ko kun san cewa shekaru 63 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan fabrairun shekara ta 1958 abul kalam ahmad azad malami kuma dan siyasa a kasar india ya rasu abul kalam ya kasance fitaccen malami kuma ɗan siyasa musulmi a ƙasar ta india wanda kuma a lokaci guda ya kasance ɗan gwagwarmaya da mulkin mallaka na turan burtaniya a kasar inda ya kasance ɗaya daga cikin abokan mahatima gandhi wanda ya gwagwarmaya da turawan birtaniya domin samun yanci na kasar india sakamakon irin matsayar da yake ɗauka wajen bijirewa umarnin turawa 'yan mulkin mallaka an sha kame shi tare da ɗaure shi a gidan kaso bayan samun nasarar kawo karshen mulkin mallaka na turawan birtaniya a india ya zama ministan ilimi na farko a ƙasar hakanan kuma ya kasance ɗaya daga cikin fitattun malamai waɗanda suke yin kira zuwa ga haɗin kai tsakanin dukkanin al'ummar musulmi ya rubuta littattafai da dama a bangarori na addini da kuma siyasa da gwagwarmaya da kuma tarihi daga cikin littafan da ya rubuta akwai tafsirin alkur'ani mai tsarki na tarjumanin qur'an sai kuma yantacciyar indiya da kuma babban littafin nan na shahidi wanda ya rubuta shi akan rayuwar imam hussein alaihi salam Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana. akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to madalla ga labarin duniya da ni mushaba adam zan karanto muku labarin duniya da farko ga kanusu da gobe talata iran ba za ta sake barin masu sa ido na hukumar makamashin nukiliya na kasa da kasa su ziyarci cibiyoyinta ba shugaban kasar Nijar Muhammad Isufu ya bayyana cewa zaman lafiya mai ɗorewa da aka rasa a ƙasar zai sake dawowa. Jiragen yakin Saudiya sun kai hari a kan birnin Ma'arib na ƙasar Yemen. To yanzu ga cikakkun labarun. da gobe talata iran ba za ta sake barin masu sa ido su ziyarci cibiyoyinta na nukiliya ba shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad bakir kalibaf ya bayyana cewa aiki da tsarin sanya ido na bazata zai tsaya baki daya daga gobe talata 23 ga watan nan na fabrairu muhammad bakar Kalibov ya rubuta a shafinsa na twitter a yau litinin cewa bisa dokar da majalisar shawarar musanci ta iran ta yi daga gobe talata aiki da tsarin na kai ziyara da masu sa ido na hukumar makamashin nukila suke yi zai tsaya baki ɗaya cak ba kuma za a sake barin su zuwa cibiyar nukiliya ta iran ba kalibaf ya ce aiwatar da tsarin aiki tare tsakanin iran da hukumar zai kasance ne a ƙarƙashin tsari na tara na yarjejeniyar da take nufin aiki da ita ba tare da ƙari ba shugaban ƙasar nijar muhammadu isufu ya bayyana cewa zaman lafiya mai ɗorewa da aka rasa ƙasar zai sake dawowa shugaban ƙasar ta nijar wanda ya kada ƙuri'arsa a zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu da aka yi ajiyar lahadi ya ci gaba da cewa ƙasar nijar tana fuskantar ƙalubale na tsaro hakanan na tattalin arziki da kiwon lafiya da kuma ci gaba shugaban muhammadu isufu ya ce muna da buƙatar tsarin demokuraɗiyya mai ƙarko domin fuskantar waɗannan ƙalubalen da suke a gabanmu har ila yau shugaba muhammadu isufu ya kuma bayyana jin daɗinsa da alfaharinsa cewa shine zababben shugaban ƙasa na farko ta hanyar demokuraɗiyya a ƙasar ta nijar a jiya lahadi ne dai aka yi zaben shugaban ƙasa zagaya na biyu a tsakanin muhammad bazoum da kuma muhammad usmanu a gefe ɗaya mutane bakwai ne suka rasa rayukansu a wani harin ta'addanci a yankin tiliberi da ke jamhuriyar nijar ɗin a lokacin zaben shugaban ƙasar zagaye na biyu kamfanin dillancin labarun afp na nakalto cewa dukkanin waɗanda suka rasa rayukansu ma'aikatan hukumar zaben ne ta ƙasa yayin da wasu uku kuma suka jikata to kuna ta da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran jiragen yakin saudiya sun kai hari a kan birnin ma'arif na kasar yemen jiragen yakin na saudiya sun kai munanan har-hare a garin na ma'arif ne a daidai lokacin da sojojin halittacciyar gwamnatin kasar ta sana'a suke gab da kwace iko da shi manufar hare-haren na saudiya dai shine hana sojojin na yaman karbe iko da birnin sai da wasu rahotanni suna nuni da cewa sojojin suna nausawa ta kusurwoyi mabambanta tuni dai sojojin yamma din suka kwace iko da yankin ragawan da ke yammacin birnin na ma'arif a halin da ake ciki yanzu saudiya tana fuskantar matsin lamba mai tsanani domin kawo ƙarshen yakin da take yi da ƙasar yaman tun a shekara ta 2015 ne dai saudiya ta kafa ƙawancen yaƙi da yaman wanda ya zuwa yanzu ya ci dubban rayukan mutane da kuma jikata wasu dubin dubata mutum ɗaya ya rasa ransa sanadiyar fashiyar wani bom a garin dar'a na ƙasar syria bom ɗin da ya fashe yana daga cikin wanda 'yan ta'adda suka bari a wani gini da ke ƙauyen akraba a arewacin dar'a kamfanin dillancin labarun mihar na iran ya ambato majiyar tsaro da kasar ta siriya na cewa bam din da ya tashi ya yi sanadiyar mutuwar wani matashi makiyayi da ya fito daga ƙauyen kafar nasij da ke kusa gabanin janyewar kungiyoyin 'yan ta'adda daga yankin sun dasa bama-bamai a cikin gidaje da gonaki da kuma muhimman cibiyoyin gwamnati ƙasar siriya ta yi fama da hare-haren ta'addanci tun a shekara ta 2011 sai dai ta samu galaba a kansu to ƙarshen labarin duniyar kenan. la yanzu masu wari suku ya zama domin a saurari shirin nan na labarin wasanni. Labaran wasanni matasa sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirin labaran wasanni ne da a cikin kama kawo muku labaran wasanni da su shafi gashin mu na nahiyar afirka nahiyar turai da kuma nahiyar asiya da fatan za a gaya zama domin a ji shekin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne To madalla yanzu bari mu shiga cikin kwarar shirin inda zamu fara nahiyar Afirka amma bari mu leƙa Najeriya. Babban kulob din kwallon kafa na Sufa Eagles na Najeriya ya samu kuma ba a sakamakon da hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ke fitarwa sakamakon da fita fitar a ƙarshen watan Janairun da ya gabata ya wani cewa najeriya ta koma ta 36 a duniya bayan da kungiyar kwallon kafa ta sufa eagles ta samu maki 1474 a ƙarshen watan disamba sakamakon wanda shine na farko a shirka ta 2021 da muke ciki najeriya ta koma ta biyar afirka ta koma bayan kasashen senegal tunisia morocco da suke a matsayi na ɗaya zuwa na hudu a nahiyar afirka sai da kasashen belgium faransa brazil ingila da kasa portugal suna na biyar ɗin farko a duniya wajen iya taka leda shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa wato gani infantino ya karamar da wani shiri na gasar kwallon kafa tsakanin makarantu a jamhuriyar demokradiyyar congo a nasa bangaren ministan wasanni da na kasar ta congo amos bayo da yake bayani a lokacin kadamar da wannan shirin ya faɗi cewa muna da matsaloli a bangaren wasanni sosai wannan ya sa hukumar fifa ta duniya ta ba mu dama mu koma tun daga tushe a makarantu wannan zai ba mu damar samar da 'yan wasa ƙwararru masu kyau kuma zai ba wa 'ya'yanmu damar zama masu ƙarfi a jiki a zahiri wannan dai shine karo na biyu da shugaban hukumar ƙwallon kafa duniya fifa ya ziyarci ƙasar ta congo bayan wanda ya taba kaiwa a watan Nuwamban shekara ta 2019 a lokacin bikin cika shekaru 80 da kafa kungiyar kwallon kafa ta kasar ta lashe a dama a nahiyar Afirka wato TP Mazambe. Babban birnin kasuwancin na Najeriya Lagos a karon farko bayan shekaru 20 zai karba kuncin gasar kwallon kafa ta manya da za a yi a ƙarshen watan Maris. kungiyar kwallon kafa Super Eagles za ta karɓi hukuncin ƙasar Lesotho a wasan ƙarshe za su yi neman gurbi a gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar Afirka a filin wasa na Tasnim Balogun. Hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF ta faɗi cewa adadin kwallon da za a bari a shiga kallon wasan ya danganta ne da dokokin da hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka kafa ta ta gindaya na hana yaduwar cutar coronavirus. virus. wasan karshe da aka buga a filin wasan shine wanda aka tashi ɗaya da babu tsakanin najeriya da zambiya a watan janairun shekara ta 2001 yayin da ba shekaru goma kuma ta yi nasara kan kasar saliyo a wasan sada zumunta da suka yi inda saliyo din ci biyu da ɗaya yanzu kuma bari mu leƙa nahiyar asiya wanda za mu yada zango a kasar iran rahotanni sun bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta police ta halasta kungiyar kwallon kafa ta gulgahar sarjan da ci biyar da babu a wasan ce gurbi da suka yi maki uku da kungiyar ta police ta samu yasa ta samu maki talatin ta fi sefahan da maki biyu da kuma iskila da maki hudu da hakan ya bata damar kasancewa zakaran tsakiyar kakar kwallon kafa a wannan shekara ahmad nasurullahi dan wasan kwallon kafa ta face police ya zo da kwallon farko da misalin minti 30 yayin da omid alisha da misalin minti 60 ya bi tashi kwallon sai kuma mahadi da ya buga tashi ko kuma ya zura tashi kwallon da misalin minti 68 da fara wasa haka dai aka suka dinga zura kwallon ɗaya bayan ɗaya har da aka tashi wasan abokiyar karawa tata bata iya warware ko da ɗaya daga cin wato cin da aka yi mata ba to kuma ga yadda jadawalin wato makin da kowace kungiyar kwallon kafa samu a nan kasar iran a gasar kwallon cin premier league ta kasa kungiyar kwallon kafa ta face police ita ce ke kan gaba da maki uku sai sefahan da maki talatin sai sefahan da maki ashirin da takwas sai kuma istiklal da maki ashirin da shida a matsayin ta uku sai kuma fulad da maki hudu a sai kuma fulad a matsayin ta hudu to kuma gasar premier na kasar iran da za a buga a mako na sha shida a ranar litinin mai zuwa kungiyar kwallon kafta nafti masu suleiman za ta kara da tarakto sai kuma misar sanjani ta kara da istiklal mashin Sozi tabriz da shahar kudro za su kece reni sai kuma saji mazandaran da aluminium arak su masu kara tsakaninsu fekan kuma da Sanatin naft abadon su kece reni sai sefahan da gulgar sirjan su masu su kara tsakaninsu ita kuma facebook za ta haɗu da sefa yayin da fulat kuma ta kada da zub Han. to kawo mu kawo ƙarshen shirin bari mu yada zango a nahiyar turai tsohon kocin lasita da watford nigel person na daf da mika aiki ga bristol city bayan tattaunawa da aka yi da masu ƙungiyar chelsea ya zauna da bayan munich kan ɗauke nicolas sule ɗan wasan baya mai shekara 25 crystal palace na sa ido kan radu da roguesh dan wasan baya mai shekara 19 na kungiyar Juventus wanda aka ce Tottenham da Newcastle suna zawarcinsa. Wasan da aka buga a Premier League a jiya Lahadi ya hada da West Ham United ta lallasa Tottenham da ci biyu da ɗaya sai kuma Aston Villa ta lallasa da City da ci biyu da ɗaya. arsenal ta kwashi kashinta a hannun manchester city da ci daya da babu yayin da kuma manchester united ta lalasa newcastle da ci uku da ɗaya to a litinin kuma za a buga tsakanin Britain da kuma crystal palace sai mu ce allah ba mai rabo sa'a yanzu man city ita ne ke kan gaba da maki 59 a saman tebur sai manchester united da maki 49 yayin da leicester city kuma da maki 49 sai west ham kuma ke bi mata da maki 45 a gasar kwallon kafacin kofin la liga ta kasar spain kuma atletico madrid tana da maki 55 sai kuma real madrid da maki 52 yayin da barcelona kuma ke da maki 46 to ba saurare duka duka iya abin da suka gani nan ganin lokacin da aka rama shirin ya kawo jiki ya zama wajibin jarin zamu shirin a nan sai a biyo mu a makon gobe don jima da su da labaran wasannin da suka da wanda aka yi a nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai kuma kada a shafa ana iya cewa da biyan shirye-shiryen mu a shafin mu na yanar gizo wato www.cb1.ng domin jin sauran shirye da muke gabatar muku a huta lafiya. To an gaida Aminu Ibrahim Kyawa sai dai bai nisa ba domin zai gabatar muku da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Iraniyawa. jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saurawa da mu a cikin mu na kide-kiden iraniyawa shirin wanda a cikin sa mai kawo muku kide-kide daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa a yau shirin na mai gato muku muhammad mutamadi ne a cikin waka daga gabata mana masu yin magana yana cewa waka bakin mai ita tafi daɗi sai a gyara zama domin a ji wakar daga bakin mai ita غزل ترین کلام است من با تو به آسمان رسیدم هواست که در هوا madalla gaishe ka Muhammad Mutamadi a cikin wannan waka da gabatar mana. Da fatan an amfana kuma ta kayatar da ku. Sai a biyan a wani sabon shirin domin jin mu dauki sabar wakar ta daban. Kuma muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. به خدا که در دو عالم اثر از فنا to da haka muka zo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara amma kafin mai kwana da ku baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marishi idan allah kan mu da lafiya